Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita sha biyu da mita ashirin da ɗaya da mita talatin da ɗaya ko kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu raro 'asalamu alaikum Badriya Tijjani Kalarawi ke fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji sama da musulmi miliyan biyu daga sassa daban-daban na duniya ne ke tsayuwa arfa a kasar Saudiya. Za mu je filin arfa kai tsaye a cikin wannan shiri don jin halin da ake ciki. Shugaba Zelensky na Ukraine kuwa ya isa Switzerland gabanin fara taron kolin zaman lafiya a kasarsa. An sake zaɓar Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban Afirka ta kudu ƙarƙashin mulkin gwamnatin haɗaka. Tsohon gwamnan jihar Sokoto ya ce akwai abubuwa da dama da demokradiyya ta taka rawa a cikin shekaru da biyar a Najeriya. Najeriya. wanda yake da a bucket ya san cewa an samu cigaba kwarin gaske an samu fahimta sabanin inda aka da lokacin da yake an samu tsangwama kwarai da ta soja da kuma 'yan siyasa masu kwadan mulki masu ƙwararren da a yi su an ba su ba to gwamnati wace. muna dauke da karin bayani a filinmu na gane mana hanya. Tama bari mu fara da labaran duniya. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya isa kasar Switzerland kwanaki biyu gabanin fara babban taron koli na zaman lafiya na Ukraine. Ana sa ran shugabannin ƙasashe da dama za su halarci wannan taro sai dai ba a gayyaci shugaban Rasha Vladimir Putin ba. A ne dai kuma shugaba Putin din ya sanar da wato bukatunsa kafin shiga tattaunawar sulhu da Ukraine. We're making a concrete, real peace proposal, Mr. Putin told Russian diplomats. Wakilin BBC ya ce Mr. Putin ya shaidawa jami'an diplomasiyar Rasha suna kokarin samar da yarjejeniya mai inganci. Idan har Zelensky da kasashen yamma ba su amince da ita ba to hakkin ci gaba da zub da jinin nan ya rataya a wuyansu. Mr. Zelensky dai ya ce taron zai tattauna kan batutuwan da suka shafi makaman nukiliya da samar da abinci da maido da fursunonin yaƙi da kuma yara 'yan Ukraine da aka kai yankunan da Rasha ke iko da su. mai magana da yawan sabon firaministan haiti ya ce za a sake naɗa tsohon shugaban rundunar 'yan sandan ƙasar ramiro normil kan aikin shi ramiro normil da ya jagoranci rundunar 'yan sandan Heti daga shekarar 2019 zuwa 20 ƙididdigar baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce ƙungiyoyin 'yan daba da ke haddasa fitina sun tilastawa 'yan kasar 500 tserewa mahallansu wasu ma kuma sun tsallaka ƙasashe makwabta tun dai a shekarar 2021 ne Heti ta faɗa tashin hankali bayan kashe shugaba juvenal moyes kuma 'yan kungiyoyin 'yan daba suka farwa birnin port-au-prince Firimiyan China Li Keqiang ya fara ziyarar aiki kasar Australia a wani mataki na gyara dangantaka da ta tsami tsakanin kasashen biyu. kakaba fannin noman da wato fannin noma da karafan Australia takunkumi duk da ta babbar aminiyar kasuwancin China. The Chinese premier will also dine at a winery, which will signify the easing. Wakilin BBC ya ce firimiyan na China kuma zai zaman shan barasa da takwaransa na Australia, wata alamu da ke nuna sasantawa tsakanin kasashen biyu, kuma wannan barasa tana daga cikin kayan da China ta kakaba takunkumi. Ziyarar Mr. Lee din na zuwa ne bayan ya kai irin wannan kasar New Zealand. To masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. an kashe wata tsohuwa a taho gamar da tawagar motocin da sabuwar shugabar mexico wato claudia shebun ke ciki rahotanni sun bayyana mutane da dama ne suka jikkata a mummunan hatsarin da ya faru a arewacin birnin monclova magajin garin alberta davila wanda dan jam'iyyar adawa ne ya shaida manema labarai cewa gudun fiye da kima da direbobin tawagar shugabar kasar ke yi ne ya haddasa wannan hatsarin a sanarwar da ofishin shugaba wato shebun ya fitar ya ce sun yi matukar kaduwa da alhini kan mutuwar tsohuwar da kuma waɗanda suka jikkata. 'yan majalisar dokokin afirka ta kudu da suka kafa gwamnatin haɗaka da jam'iyyar mai mulki ta anc sun zaɓi shugaba cyril ramaphosa a karo na biyu jagoran jam'iyyar da john stenhons ya ce matakin haɗakar zai sauya afirka ta kudu babban alkalin ƙasar da raymond zondo shine ya sanar da hakan a zauren majalisar i accordingly declare Honorable MC Ramaphosa duly elected president. Ya ce na ayyana honorable MC Ramaphosa a matsayin shugaban kasa. Ana sa bangaren kuma Mr. Ramaphosa ya jinjina wa sabuwar gwamnatin haɗakar inda ya ce waɗanda suka zaɓe su suna buƙatar ganin ayyukan shugaban kasa To ƙarshen labaran duniyar kenan. Allah sai kuma rahotanni shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya isa Switzerland domin halartar taron kwanaki biyu akan yadda za a ci mai yarjejeniyar zaman lafiya a kasarsa Gwamnan shugabannin kasashen duniya ne da ake kyautata tsammanin za su halarci wannan taron, to amma kuma ba a gayyaci kasar Rasha ba. Ga karin bayani cikin rahoton Aisha Sharif Baffa. A ranar Juma'a da ta wuce ne shugaba Putin na Rasha ya ce ƙasarsa za ta amince ta halarci taron zaman lafiyar ne bisa sharaɗin cewa ukraine za ta yadda ta mika masa wasu yankuna hudu nata tare da alkawarin cewa ba za ta zama mamba a kungiyar tsaro ta neto ba tuni da shugaba zelensky ya yi watsi da bukatar rashin ana kyautata zaton cewa a yayin taron zabulo da wasu hanyoyi na tabbatar da zaman lafiya a ukraine wadda a rasha ta mamaye tsawon watanni ashirin da takwas da suka wuce wannan dai wani muhimmin taro ne ga ukraine ta amma duk da haka akwai manyan kasashen duniya da suka kawar cewa taron kamar china 'yan siyasar kasar na ganin duk wanda ya halarci wannan taro na daga cikin mutumin da ke son ganin an samar da zaman lafiya a kasar su duk da wannan taro har yanzu rasha bata fasa kai hare-hare ba inda a baya ta kai manya-manyan hare-hare arewacin kasar kusa da birnin harkiv yanzu da ukraine na son samun goyon bayan kasashe da dama akan wannan manufa ta ta samun zaman lafiya a kasar ta shugaban amurka joe biden bai samu dama halartar taron ba sai dai wakili abinda bai yi wa misa zelensky daɗi ba kuma kokarin sa na ganin ya samu goyon bayan wasu kasashe ba lallai ya nasara ba kasashe irin su india da brazil da kuma china ba su halarci taron ba kuma babu wakilci tuni jami'an rasha suka ce taron ba shi da wani muhimmanci rahoton da aisha sharif ta haɗa mana kenan to yau ce ta raga watan zulhijja na shekara ta 1445 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 15 ga watan yuni na shekara ta 2024 rana ce da musulmai sama da miliyan biyu ke tsayuwar arfa a kasar saudiya ranar da ta arfa dai tana da matukar muhimmanci a rukunin aikin hajji inda mahajjata ke kara kusanci ga ubangiji da yin addu'o'i da neman gafara da kuma tuba daga zunubansu na baya. To domin jin yadda aka fara ranar ta arfa kai tsaye ta waya ina tare da abokiyar aikinmu Nabila Muktar Uba wadda ke cikin mahajjata na bana. Hajja Nabila barka da safiya. Barka dai badariya. Ya ibada. Alhamdulillah. Na san yanzu dai kin ga kin isa filin arfa ko me ke gudana a nan? Eh to zuwa yanzu zan iya cewa har yanzu akwai alhazai da suke ci gaba da isowa shi wannan fili na arba daga tantunan su da ke filin mana kuma za su ga alhazai cikin irani suna ta maimaita talbiya kan allahumma labbaik kuma yanzu haka har an rarraba karin kumallo mutane duk sun samu sun karya kumallo na san cewa wannan tana ɗaya daga cikin ranar da ake taro mafi girma a duniya shin yaya taruwar jama'a take a wannan wurin eh, ɗazu na kewaya kusa da shi dutsen a kuma za su ga alhazai kele sun yi dandazo a kan shi wasu suna hawa wasu suna sauka wasu kuma ta gefe ta ƙasa sun yi shimfiɗa suna zaune suna addu'o'i na tabbatar cewa zuwa anjima shine watakil taron zai fiya tun da kin ce mutane ba su gama isa wannan fili ba ya batun yanayin zafi da ake fama da shi ana ji ajiya ana cewa kusan yanayin zafin ya kusan maki hamsin a ma'aunin celsius haka ana cikin yanayin zafi sosai saboda a yanzu ma za ki ga akwai an tanadi ruwa haka ruwan sanyi domin su alazai su samu su dinga sha bisa shawarar likitoci da suka ce yanayin na zafi da ya kai makura to ya kamata mutum ya dinga yawan shan ruwa saboda ibada ce za ka yi ta nan da zuwa anjima za ka tsaya ne kusan sa'a shida a kana tsaye tana ta addu'o'i sai na yi wa kanka addu'a kai wa kasar ku addu'a ka nemi zaman lafiya a duniya baki ɗaya. wadannan irin matakai kika ga an ɗauka musamman tun da guri ne da za a yi taruwar jama'a ga kuma yanayin zafin nan da ake magana a kai eh kamar yadda na faɗa baya ga tanadin ruwa akwai kuma za ta ga ana raba lema sannan akwai jami'an baya da agaji musamman ga waɗanda suke buƙatar agaji san yanayin da ake ciki ga zafi ga rana mutane za su tsaya wasu za ta ga numfashi yana neman ya ɗauke so an yi tanadin jami'an agaji da suke shirin ko ta kwana idan irin wannan bukata ta faru a nan inda kike duk da naraji kamar babu hayaniyar mutane wani sa'in zaki ki ga ana samun cunkoson jama'a ko da nake cewa yanzu da safe ne ya yanayin gurin yake akwai yalwar fili sosai inda mutane za su kai su kawo cikin nutsuwa akwai yalwar fili saboda kinga yanzu wasu suna kan hanya ba su gama suwa ba wasu suna cikin tantunan su ba su kai ga fita zuwa wurin shi dutsen ba to akwai yalwar filaye da kamar yadda na ce ɗazu da na zagaya wurin shi dutsen na ga mutane ta gefe ta sama duka gashi nan can sama ma za ga ya gama cika mutane sun hau shi wannan dutse na arfa To muna godiya sosai Nabila sai na ce a yi ibada lafiya kake manta ke da shan ruwan da kuma kare kanki daga rana. To insha Allah. Sai na ce Hajji Mabrur. To gaida abokiyar aikinmu Hajiya Nabila Muktar Uba daga kasar Saudiya. To idan an jima kuma a cikin shirin hantsi za ku ji irin tanade-tanaden da likitoci suka shaidawa manhajjata domin kare kansu daga wannan tsananin zafi da ake fama da shi. Abu na ɗaya da ya kamata ya guje wa rana na biyu kuma ya zama da'iman ya zauna tare da ruwa ya ɗan ɗaga ya sha in ya zama dole ya shiga rana ya samu lema kuma ko da leman ma kada ya daɗe a cikin rana. To za ku iya kama mu akan mita 21 da 25 da kuma mita 31 yanzu kuma ga wannan sanarwar. Sashen Hausa na BBC ya buɗe gasar rubutattun gajeru kuma ƙagagun labarai ta mata zalla wato hikaya ta. Gasar wadda ita ce karo na tara a jere za ke maraba da gajeru kuma ƙagagun labarai da aka rubuta da dukkanin ƙa'idojin harshen Hausa. domin shiga gasar za ku karanta cikakkun ƙa'idoji da dokar tsare sirrin ku a shafinmu na bbchausa.com. Za ku aiko da labarin naku da bai gaza kalmomi dubu ɗaya ba sannan bai wuce kalmomi 1,500 ba ta tsarin Microsoft Word ko kuma PDF. Ina dai aka buɗe wannan gasa da misalin karfe 12 da minti daya agogon GMT da ranar 15 ga watan Yunin 2024. Sannan kuma za a rufe gasar da misalin karfe 11 da mintoci 59 agogon GMT na ranar 24 ga watan Agustan 2024. akwai kyautar kuɗi da shaidar karramawa ga waɗanda suka yi na ɗaya da na biyu da na uku. sai a manta cewa gasar ta mata ce zalla kuma duk wanda za ta shiga gasar dole ne ta kai shekara goma sha takwas da haihuwa sannan kada shekarun su wuce talatin da biyar. Za a sanar da waɗanda suka yi nasara a yayin bikin karramawa a Abuja a watan Nuwamba. za ku iya ziyartar shafinmu na BBC, Hausa bbchausa.com domin samun cikakken bayani dangane da yadda za a shiga gasar. Da fatan ba za ku bari a yi ba ku ba. madalla sai mun ji daga gare ku yanzu kuma ga Umar Mika'il da labarin wasanni. mai masaukin bakin gasar kasashen turai jamus ta fara wasa da kafar dama a daren jiya bayan nasarar doke scotland da ci biyar da daya matasan 'yan wasa florian watts da jamal musiala ne suka fara ciwa jamus ɗin kwallayen ta biyu sai kuma kai habas da ya ci ta uku a bugun finareti bayan baiwa dan wasan scotland ryan pochos jan kati bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne kuma nicholas fulcrop ya kara ta uku a ragar scotland kafin antonio rudiger na jamus din ya ci gida sai dai ba a tashi daga wasan ba sai da Emery chan ya ciwa masu masaukin bakin ta biyar wanda ya bata damar darewa saman teburi da maki uku a yau kuma wasannin za su ci gaba inda hungary za ta fafata da switzerland da wanda Italiya za ta kara da Albania sai kuma wasa mai zafi tsakanin Spaniya da Croatia. Wasu daga cikin tsofaffin 'yan wasan Super Eagles ta Najeriya sun yi tur da matakin hukumar kwallon kafa ta NFF na ɗauko sabon mai horarwa daga ƙasar waje. A ranar Alhamis ne hukumar NFF ɗin ta ce za ta kawo sabon mai bada shawara na musamman domin ya jagoranci wasan neman shiga gasar kofin kasashen afirka ta 2025 da kuma na kofin duniya da suka rage wa super eagles din sai dai babu tabbas game da makomar mai horarwa Finidi George da aka baiwa aikin a watan Afrilu. Duk da cewa sanarwar bata ce za a kori Finidi ba, hakan na nufin ko dai zai ajiye aikin gaba daya ko kuma ya ci gaba a matsayin mataimakin wanda za a kawo, kamar yadda ya yi a lokacin mai horarwa jose bisero Daga cikin tsoffin 'yan wasan da suka soki aniyar ta NFF akwai ɗan wasan tsakiya Friday echo da azubuke Igwekwe kamar yadda suka bayyana wa jaridar Punch. nff ta ce ta ɗauki matakin ne ganin yadda eagles ɗin ta yi canja ras kuma aka cinye ta a wasa biyu a jere a wasannin neman zuwa kofin duniyar na 2026 ta da umar mika'il da kuma haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura kwakwata a najeriya Nijar kamar da kuma chadi wannan shirya yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc za ku iya sauraron mu a shafin mu na intanet bbc bbchausa.com za kuma ku iya karanta labarai da dumadumin su za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara. a farkon shirin da yau kun ji cewa yau ce ranar arfa inda sama da musulmi miliyan biyu daga sassa daban-daban na duniya ke tsayuwa a kasar saudiya madalla yanzu kuma sai filin gane na hanya. To yayin da aka cika shekara 25 da ɗorewar mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, yawancin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar ƙasar suna ganin an samu ci gaba ta fuskoki da dama, ko da yake ba za a rasa 'yan matsaloli da kurakurai nan da can ba. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako tsohon gwamnan jihar Sokoto yana cikin masu wannan ra'ayi, kamar da yadda za ku je a hirarsa da Madina a ɗahiru mai shanu. alhamdulillah duk wanda yake bedhead abokatia ya san cewa an samu ci kwaran da sai an samu fahimta sabanin inda ake lokacin da yake an samu tsangwama kwarai da ta soja da kuma 'yan siyasa masu kudin mulki masu kokarin da a yi su an ba su ba to gwamnati ta wace alhamdulillah gaskiya an samu gwagwadon fahimta an sun fara dalili abin da sun ba shi ne eh, madina wato muna gaugawa ne mu ce sai mai kamar ingila ko america su ko shekaru wajen 200 da kuma hidda suka suna mulki suna ba a ce aka wani shekara ɗari biyu shina yi abu da wani shekara go ashirin shina abu ba ɗaya ba ne. A cikin waɗannan shekaru ashirin da biyar ɗin nan waɗannan lokuta ne kama a ce guda biyu manyan lokutan da ba za ka taɓa mantawa da su ba. To na farko da shi ne a yi 1999 eh, sadda aka fara dawa aka fara dawa ga mulkin dimokuraɗiyya bayan shekaru ana fama da mulkin soja wanda ke bai kawo kuma ci gaba sai da ci baya. Sai kuma da aka kawo 2015 wanda kuma haka ne da muna cikin eh, jam'iyyar ta PDP abubuwa ba sa daidai muka kira muka kira muka falle muka muka haɗa jami'a da adawa muka aka zaɓe haka da wannan gwamnati ta pdp saboda rashin adalci kuma rashin sauraren jama'a da ke ake wa shugabanci. to sanatawa muku shugaba bola tinubu ya cika shekara ɗaya da hawa kan karagan mulki kuma kana cikin waɗanda suka tallata tinubu a jihar sokoto amma yanzu waɗansu suna ganin kamar ya gaza ya kaga kamun ludayin shi cikin shekara ɗayan nan to badina na a farko cewa ra'ayin jama'a banta har abada ba za a yi majalis sai ta gura cewa kuma daidai ke kuma daidai ke ba ni gani na lokacin tinubu ya ɗauki wannan mulki da ƙasa wanda tana fama da laruri kala-kala masu yawa masu faɗi don haka dole sai an gama da fahimta ce shekara gura ce duk an samu ansa kuma daidai ba gaskiya ne. da bai da wannan kafa sai dai Allah na iman da an bi da hankali to abubuwan ake tsaka na rashin tsaro duk za su fita tarihin yan landa amma a ganin ka ya taka rawar gani kuwa wakon hali ta taka don misali yanzu in kin ga irin da aka na empowerment shi kuma asma duwan kuwa da aka na empowerment don abin ta ba gani saboda abin da mutane ke diba shi ne gine-gine ba gine-gine ne ci gaba abin da ya kai hadin talaka abin da ya kai inganta rayuwar talaka musamman iban zo an sa wa an yi shakarwa da lokacin tsada ta rayuwa saboda tuntunan mun yi kure mun bar noma mun kama biya kuɗin mai na yatur kuɗi suna suka bakwai da masiba yanzu abinci haɗa kuɗin mai kuma ba su iya samun su ba su abinci har shi zan ya inganta mai da ake so dole sai an kuma ga noma ga da muka bari dole sai mun kuma gwashi kana cewa kenan shugaba tinubu ya inganta rayuwar yan najeriya kenan yana kai bai bai gama yana yi ne madina yana yi ne ba na ce ya gama yana yi ne ai saboda wasu sukan ce wai ai irin yanayin da aka shiga yanzu na matsin tattalin arziki da wahala da matsin rayuwa ba a taba ganin irin shi a najeriya ba eh, ke da ke aiki a bbc kin sani a turai ba wannan adarawa isma na duniya gaba ɗaya ke kin sani in wani bai sani ba kika yanzu ke faɗa ma wani yanzu abin da musayi maka nawa ba ta fan daya ba ingila yanzu wata take dan plan abinci duk irin shuran da aka ce da aka da aka ce fan ɗaya ko kuma wata sai kome yanzu da wani wani da aka ce bin ingila ko da ko makata saudiya da aka sau da riyal biyu ta ka ta abinci riyal biyu ka ci kawa da kaza yanzu ba ka ce shinkafa da riyal biyar so canji na duniya ba canji da aka Najeriya ba. Amma a gwamnatance me kake ganin ya kamata ko kuma me kake ganin za a iya yi domin kawo sauki a Najeriya? Na farko shine mu koma mu karfa noma musamman duk jihohin malbaya ko ta tare ta da abin da abin da take iya fitarwa da shi taimaka mata ya kasa a koma yi wa sauran duniya ke yi duk duniya inda noma ta nasara bai ta nasara sai gwamnati ta ya samu ta ba da tallafi subsidy na aron kuɗi sai sauki a noma na sassauta kuɗin taki da hanyoyin samun abubuwan noma ba inda ka nuna ya sa kuma wanda aka Najeriya cewa an ba mu an je ana raba taki mu daya ga mutum kuma mu taki wannan ai ba ba ba ce mai tallahi ba tallahi bane mu mu da muke wani ma wasa ne ake wani ma sai an ba da motar noma motar taki guda biyu ga loha gam ko loha gam mai mutum dubu ɗari hudu ya ya za a ya za kuma an rashi a sama abin da kuma ne gona ta ai rabo ya haɗu an baka tiya biyu da taki ya za wasu kasashe suna bayar da tallafi musamman a bangaren eh, eh, noma. Eh. To ku a matsayinku na sanatoci akwai wani abu da majalisa ke yi don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu wannan tallafin ta yadda za su iya yin noman? Kwarai kuwa, ai mun da mun da mun ta ba da shawar da yawa cewa a sassabta ka'idodin samun ramce ko support na mun ta da muna kuma kan ba yanzu haka nan abin da kana kai wani kenan kenan Abuja na kwana biyu kudan kuma. mu ba ni ban cikin masu ba shawara ti radio tun lokacin latar ruwa har jonathan har ba da ni kan zo inda president cewa Allah president ga abin hagan ya kamata ko ga musa da kamata ya faɗa mashi yanzu kuma in ba shawara ga ni ban ba shawara ga tijo sa cikin radio amma ka ba shi shawara a zahiri yanzu haka mana kai kan noman yanzu haka mana kai nace abin da ka da kenan haka mu jira sakamako kenan wani insha Allah To sanata a baya ka ce yawancin matsalolin da gwamnatin shugaba Tinubu ke fuskanta a yanzu ya gaje su ne. So kana nufin kenan daga gwamnatin Buhari ya gaje su? Na no no Madina ba haka na ce. Na ce maki sun daɗe ba sabi ba ne. Misali akwai insecurity. Insecurity sabo ne. Decline abin na ƙarhin kudin mu don sayan wani abu. Abu da sabo. Yi in da harkar noma. Tuwon abubuwa ne wanda ke to an ce sun daɗe ana wannan kuskure. har sun sun ma yana da ƙarfin kurji har kuma kansa ka taɓa nadamar tallata shugaba tinubu ga jama'ar sokoto ai ban da hujja yace yana da dama dalili ko ban san abin da yana da dama ba muna biye da shi muna muna shawara muna shawari muna muna shawari kuma muna muna fajjo kuma da Allah mun san cewa yana niyya mai kyau illa abu da mutane gogowa ga dan adam haka Allah ya bi ne gaugawa Allah mu daga kuma sai shi ga hin gobe duk ta da ba haka ba ilmai daidai ba to ba tudu ba kowane mun ya kawo bai ma ga matsalolin adam cikin kwana guda ko ce ko shi wane ne ai mun irin ta lokacin mun ce duk Najeriya ba wani ke ajiyar Najeriya sai Buhari ko mun muka muka a lokacin lokacin da haka ma kayar ta wata gwamnati Buhari sai a ce mace ma kayar riko sai muka ba Allah sai sai sai muke Buhari sai Buhari yanzu Allah ba Buhari Allah masa kishi ta ce ta yi gwamnati ai ba Buhari kai ba shi kai sai Allah ba da kadabin yayin yadda ke so ba ita da ya yi Buhari abubuwa kwai da yawa amma saboda gwamnati na ka cewa sai shi ba Allah ba sai abu ya zama bai kai yadda ke so ba dole ba su wuce ba sai sai ba eh, sun ka sai sun kama cewar auren in baki lakale ah, an samu shan karyen boko haram an ta hannu gwamnati lokuta amma institute musamman those west sai kullum gaba ya kaci har yanzu ya bai da ba dama yan kwanakin nan kuma Allah da ba da ba zai kuma tarihi Allah da wasu mutane sukan zargi cewa shugaba tinubu yana nuna kabilanci musamman wajen eh, raba mukamai ka yadda da haka? ai tun da buhari an ka fara buhari yana da ce wajen mukamai daga yan katsina sai yan kano sai adama yake ba mukami ko wani har mulki sai ina ina halin mu na Najeriya ko har mulki sai ce ga inda ya kurya so bai yi maki ba kuma ne ba lokaci a gaskiya na ba amma han da yadda Allah ya gaskiya na kuma ai Allah Allah da kama da mulki ai Allah ba zalunci Allah bai zai barka ya ba mu zan zalunci kyale ka ba in ma sai an sheba wanda ke tafi jama'an da ke tafi tausayin bayi ne to bari mu dawo siyasa a matakin jiha wato jihar Sokoto ya zaka bayyana mulkin shekara takwas na PDP da kuka gada a jihar Sokoto um, ne matsayina na shugaba yalda kuma na yanke ne ba na zage shugabanni don sun bar mulki wanda ya fi shekara takwas ya bari ni na kawo shi kaina na mai tambo babban cewa dan ya bar in tauri da kan zagi ni ni ba na haka ni ba shi ana wurin sai sata ba mai da wani abin sabon ne ga baki ne ga mishi amma ba ta zagi ba ba ta ba ta rido ba ni yin bet ra'ayi na to amma ya zaka kwatanta mulki wato shekara daya ta mulkin gwamna Ahmad Aliyu fa Ko ba ni ya kamata a tambaya ba saboda ni ni abba da tamto in bol tambaya wani wani wani ba ne ba kuma haka sai a ce ni da kawai kana eh, da sai a ce dana kuma kuma haka hankali ba zan yi ba kwanci ba <laughs> wasu na cewa siyasar ubangida da ake zargin yan siyasa irin ka suna yi tana cikin abubuwan da suka kawo mulkin demokradiyyar nan koma baya a Najeriya menene ra'ayinka kan hakan ai na ce wani abubuwa maganganu irin na ra'ayi in na ga idan ya shiga zabe haka da shi sai su sudu kala ka irin na na rudewa ita kuma ya kuma na ji na san ko wanda wanda wanda kiwon na magana da shi to rudewa ta saboda shi kuma ce sai a saurari sai a yi afuwa domin ba mu iya karɓar defeat ba lokacin da shi na nashi yi bai ce akwai siyasar ubangida wata kyau shi ma ai ubangida ne ko amma yanzu zai san ubangida ba sai da Allah ai kuma ba na ubangida ai to kana cewa kenan ba wata matsala a ciki a ah, ba ce matsala ba amma dai ra'ayin ma irin ayatan ambata ba shi ma dai ba shi hujja ba shi matsala ba akwai siyasar ubangida wanda ke da hatsari wanda ke da wanda wanda can wanda ke ba ita ne ba sha jama'a a concern ba sha wani individual ko wasu individual amma inda sha jama'a ita ita farman ita ta to ba wani ba gida to ya za ka kwatanta yadda rayuwar 'yan jihar sokoto ya inganta a cikin wannan shekara ɗaya ɗaya eh, kyan kuma ga tambayar da hukumar ta gabata kenan ni bakin na fahimta an samu ce amma ina son wasu mutane su hukunci ba ni ba dalili kamar bai ne ya ya ya kake ganin kanka kin ga wani hukunci ne wanda bai dace ba ko in na faɗi ya sa a abin ga ya cika son kai. Wasu na zargin cewa har yanzu mai girma Alu ne ke juya akalar al'amura a jihar su. Ni dai ban da wanga labari. <laughs> Ya bai kamata ma kan hukunci ba. Ya kamata bari mai hukunci. Me za ka ce kan hukuncin mutane? Hukuncin suna da iko ra'ayi su faɗa abin da suka so. To rikicin 'yan fashin daji abu ne dai da ya addabi sassan jihohin Arewa kamar Sokoto. Me kuke don magance wannan matsalar? Abin zai magance ne dokan matakai na gaskiya da tsaro gaskiya tun lokacin da abu ya fara ana ɗauka shi wasa-wasa har yanzu ya zo ya zama wata babban matsala mai wasa kai na farko abin da fara fara shi ne. ba taɓa zama ta yi nazari mai zurfi wanda ya kamata a ɗauki matakan da ya kamata eh, a ce shi kamar amja kamar a yi aka ce a yi da kare da ita mai majalisa abu ba ina neman a ɗauki mataki na cewa za a sai za a za a a wani matsala kai tsaye sai guda ga sojan ƙasa ga sojan sama ga polis gawa sai a yi a ce operation duk zo gaba ɗaya tana mana da capacity ta kai ta kai taron ɗinta in force force inda wani abin ke mai da koshe bari ko ko abin iya ka kwayan duka sai ta dubu su kai su gama su bari tun da su waɗannan su su sai da mutum wannan human right human right waɗannan su waɗannan ke da kashe kenan ci mutum guda shi da human right mutane da kashe miliyoyi su ne ba wato bad right irin fahimta irin ta tura shi banda sai ke da human right ta kashe amma shi talaka da kisha kullum a coci a kasuwa makaranta a gida shi bai bai rai abin da ke nuna shi ne a yi tsari mai kyau a yi wanda mace ta sustain operation ya cire kano ba sai kano da ba na zamfara sokoto kebe kaduna wannan naja sojan sama na za su kai har inda ya fi da kuma tun tun akwai gadget a ta aka musu su da kasa nan inda aka kama kastuwarin a polis su ta kuma su a cikin sai an tabbatar da an samu magazima mukidan an kakkaya su an tabbar kai su ya ramin su ya kai yadda kai yanzu misali yamma nake da shi soji yanzu idan za a zabe jibi a wata jiha ta Najeriya ke ga yawan jama'a yawan jama'a da aka da tsaro amma tun lokacin da aka fara wannan issue na rashin tsaro a irin Afirka ba ta wajen aika aika su wasu da ko dubu ko dubu ɗaya ba soja dubu ɗaya ƙari ba sai an fi goji a sayan kwarori a ji a jihar bamna yau a yi kowa su tsere a sai a kuma a kuma. To a ƙarshe an jima ana dama da kai a siyasance musamman a jihar Sokoto. menene sirrin ne da har yanzu kana nan dai da kai ake damawa farko dai tsare mu Allah godiya na biyu ta gaskiya ku daraja mutane ni gani wannan suna sirrin da nake gani ke taimakon Allah sun taimaka mini da waɗanda abubuwa ku ba su samu ba da duk da ka sauka yi wani abu ai ba za ka iya ba Sanata Aliyu magatakar rawa maka kenan tsohon gwamnan jihar Sokoto a Najeriya. To idan kuka je shafinmu na sada zumunta na Instagram mun wallafa bidiyon wannan hira da fatan za ku je ku kalle ta. Sannan kuma a dai shafin namu na Instagram mun wallafa karin bayani akan muhimmancin ranar Arfa. Sannan a shafinmu na intanet bbchausa.com babban labarin mu na cewa mutumin da ya aikin faɗaɗa Ka'aba ba tare da karbar ko sisi ba makala ce da muka rubuta akan ba masaran da yi wannan aiki. sannan kuma akwai abin da ya kamata ku sani kan ruwan zamzam duka suna shafin namu to iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin wanda shirin fafa ta haɗa mana sai kuma ahmad wakili da ya sada ni da ku a gaida sauran abokanan aiki badriya tijjani kalarawi da na gabatar nake fatan kasancewa da ku nan da minti talatin da yardar allah a cikin shirin mu na hantsi sai an jima.